يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم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 أما بعد أيها الإخوة فقد ذهب أكثر أيام رمضان المبارك بما فيه من الخيرات والبركات وما بقي الآن إلا قليلا ولذلك أيها الإخوة وعلينا أن نستغل بهذه الفرصة بما بقي من الأيام لأن فيها ليلة القدر المباركة ولعظم شأن هذه الليلة وتأثيرها في حياة الأمة الإسلامية وفي حياة الفرد المسلم ولفضلها عند الله تبارك وتعالى وألو قدرها خصها الله تبارك وتعالى بسورة كاملة في القرآن العظيم وصدر بذكرها في سورة الدخان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يقرأ كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم وأشار إليها في أعظم سورة من القرآن أعني سورة البقرة وقال الآظم قائل شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان إلى آخر الآية عباد الله وفي هذه الليلة المباركة نزل القرآن الكريم وأوهاه الله إلى جبريل من اللوح المحفوظ ونزل به جبريل إلى السماء الدنيا وفيها ابتدأ الوهي من السماء إلى الأرض نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين أيها الإخوة إنها ليلة مباركة خيرا لا يدرك مدى بركتها وخيرها إلا الله تبارك وتعالى ولو أن إنسانا خرج في سبيل الله بماله ونوته ألف شهر وقام مؤمن من أمة محمد صلى الله عليه وسلم ليلة القدر إيمانا واكتسابا يعبد الله فيها ويتضرع إليه لكانت هذه الليلة خيرا من ألف شهر عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قام ليلة القدر إيمانا واكتسابا ذكر له ما تقدم من ذنبه عباد الله وإذا وقف المؤمن من عند سورة القدر يتلوها ويتدبر عن معانيها وجدها تمهر القلوب وتسجل النفوس بما فيها من الخير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر أيها المؤمنون تحروا هذه الليلة في أوات في أواخر الأشر الأواخر المباركة من رمضان ابتداء برسولكم صلى الله عليه وآله وسلم لأنه صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل العشر الأواخر من رمضان شد مئزرا وأهيا ليلى وأيقظ أهلا كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح ثم بعد ذلك عباد الله اجتهدوا وأكثروا من الأعمال البر والتقوى فيها من صلوات النوافل وقراءة القرآن والدعاء وصلة الأرحام والصدقة على الفقراء والمساكين والمحتاجين وغير ذلك من الأعمال الجر لأن الحسنة فيها خير من ألف حسنة فيما سواها وأما أفضل الذكر أو الدعاء في ليلة القدر قوله صلى الله عليه وسلم لعائشة اللهم إنك أخو تحب الأخوة فاعف عنا اللهم إنك أخو تحب الأخوة فاعف عنا هكذا جاء في حديث عائشة رضي الله عنها اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وسائر عباداتنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين عباد الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وقال صلى الله عليه وآله وسلم man salla alayya salatan wahida sallallahu alaihi biha ashara اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وياك يا أخو أنقوى قدما تفعل cewa haƙiƙa ya ku ƴan uwa mafiya yawan kwanakin Ramadan sun shige tun da yau ina jin muna 21 ko to kun ga mafiya yawan kwanakin Ramadan da sun wuce sun wuce da da alkhairorin su da albarkatun su gaba ɗaya sun wuce da shi ba abun da ya rage mana a yanzu sai ƴan kwanaki kaɗan saboda haka ya ku ƴan uwa ya zama tilas a mu mu yi ƙoƙari mu amfana da wannan dama na abun da ya rage na wa'annan kwanaki domin a cikin wa'annan kwanakin ne da a samu daren lailatul qadari saboda dama lailatul qadari ana samun daren lailatul qadari ne a kwanaki goma na ƙarshen watan ramadan Allah subhanahu wata'ala bai bayyana yaushe ne daidai ranar lailatul qadari ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ma bai yi bayani ba akwai cikin hikima cikin haka inda an bayyana ranar exactly to da mutane da yawa ba za su yi ibada ba sai su bari sai daidai wannan ranar ya tashi su kwana suna sallah to amma sai Allah madaukakin sarki ya bur abin abu a haka saboda me saboda duk a dage a raya waɗannan kwanaki gaba ɗaya da haka muna fatan za mu yi amfani da wannan dama Allah maɗaukacin sarki ya sa mu dace saboda girman sha'anin wannan dare da tasirinta a cikin rayuwar al'umma musulmai gaba ɗaya da kuma rayuwar mutum shi kaɗansa yana musulmi dai to ya gane cewa akwai girma a cikin sha'anin wannan dare na lailatul qadari kuma saboda kwalalanta a wurin Allah subhanahu wata'ala da kuma girman matsayinta Allah subhanahu wata'ala sai da ya keɓe mata sura ta musamman a cikin Qur'ani sura cikakkiya aka ware wa daren lailatul kadari, amma sai Allah ya fara ambaton wannan dare a cikin suratul dukhan bismillahir rahmanir rahim Allah ya ce hamim Allahu a'lam bi muradihi bi zalika inna arfa guda biyu Allah shi san me yake nufi da su Allah sai ce wal kitabil mubin Allah ya ce ina rantsuwa da wannan littafi bayyananne Allah ya ce inna anzalnahu fi lailatul qadr ko inna anzalnahu fi lailatin mubaraka Allah ya ce lalle mun saukar da wannan littafi ne a wani dare mai albarka inna kunna munzirin lalle mun kasance masu gargadi ne Shi hayi kura ukullu amrin hakim a cikin wannan dare ne ake rarrabe kowane al'amari na hukuncin Allah a cikin wannan dare ake ainihin tantancewa duk abun da Allah ya tsara a wannan dare ake tsarawa Allah ya ce amran min indina Allah ya ce wannan umurni ne daga gare mu inna kunna mursalin lalle mu mun kasance mu ne masu tura sako mu ne masu aikawa Allah maɗaukacin sarki ya ce rahmatan min rabbika yin haka in wannan rahama ce daga wurin ubangijinka innahu huwa sami'ul alim lalle Allah subhanahu wata'ala shi mai ji ne kuma masani Allah ya yi nuni zuwa ga ainihin wannan sura mai daraja suratul qadari a cikin suratul baqara inda Allah madaukakin sarki yake cewa shahru ramadana allazi unzila fihi alquran lalle a watan ramadana wato sai ce watan ramadana wanda aka saukar da qur'ani a cikin sa hudan linnasi shiriya ne ga mutane wa bayyinatin min huda kuma hujjoji ne daga shiriya wal qur'an da kuma rarrabewa tsakanin ƙarya da gaskiya zuwa ƙarshen aya ya ku bayin Allah lalle huku sani a cikin wannan dare mai albarka ne Allah maɗaukacin sarki ya saukar da Ƙur'ani ya wahayinsa zuwa ga mala'ika Jibril daga lauhil mahfuz shi ko mala'ika Jibrilu ya sauko da shi zuwa ga saman duniya a cikin wannan dare ne aka fara wahayi daga sama zuwa ƙasa da aka Allah maɗaukacin sarki ce na zalabihin ruhul amin wato malaika jibrilu ne ya saukar da qur'ani ala qalbika a bisa zuciyanka ya kai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam litakuna minal munziri dan ka kasance daga cikin masu gargaɗi daga cikin manzanni bilisanin arabiyyin mubin da kuma harshen larabci bayyananne ya ku ƴan uwa lalle wannan kwadare ce mai albarka kuma mai tarin alheri ba wanda zai iya riskan ololuwan albarkan wannan dare ya iya bayani a kanta sai dai Allah subhanahu ta'ala da da a samu wani mutum ya fita da shi da rayuwansa da dukiyansa ya je ya ainihin share lokaci gaba ɗaya ya ƙara rayuwansa ya wata dubu a wani wuri a samu kuma wani mumini da yake cikin al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tashi ya yi tsayewan daren lailatul qadar yana mai imani da Allah yana mai neman lada a wurin Allah yana bauta wa Allah yana ƙasƙantar da kansa ga Allah da ya kasance wannan dare da wannan bawan Allah ya tsaya tashi alheri yumara aikin sa ya ci alheri akan wancan mutumi da ya fita da rayuwarsa da dukiyarsa gaba daya da hadisi daga Abu Huraira Allah shi kara masa yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa man kama lailatul qadri imanan wa ihtisaba duk wanda ya tsaye wan daren lailatul yana mai imani da Allah yana mai neman lada a wurin Allah wukira lahu ma taqaddama min zambi an gafarta masa duk abun da ya na zunubi bayan Allah idan mutum da ya tsaya a samu wani mumini ya tsaya yana karanta suratul qadri yana lura da ma'anonin suratul suratul qadri da ya samu ainihin wannan sura darajanta da tunaninta ya wuce tunanin da zai yi ma saboda me saboda ita za ta shagaltar da zuciyar mutum saboda albarkokin da yake cikinta Allah subhanahu wata'ala yake cewa bismillahir rahmanir rahim inna anzalnahu fi lailatul qadri lalle mu muka saukar da wannan qur'ani a daren lailatul qadri Allah ya ce wa ma adraka ma lailatul qadri me ya sanar da kai daren lailatul tun da Allah ya sake yin wannan tambaya to ana nuna darajar daren ne sai Allah ya ce lailatul Qadari, khairun min alkishar shahr daren lailatul Qadari ya fi watannin duniya guda dubu abinda aka yi lissafi shine idan mutum ya samu daren lailatul Qadari, to da a kwatanta aikin da zai yi kamar mutum ya rayu ne shekarar 83 yana ibada in ka kwatanta abun da mutum da ya samu a daren lailatul qadr ne kadai kuma daren lailatul qadr na abun da aka yi tufa'i yana farawa ne daga faduwar rana zuwa hudowar alhijir shi yasa duk mutumin da ya samu wani abu a ciki ana sa ran ya wannan dare amma dai wanda ya fi daraja shi ne wanda zai tashi cikin dare ya tashi ya yi sallah ko ya zo masallaci a yi tahajjud da shi ko kuma ya yi a gidansa bal wanda ma yayi sallan a gida ana ganin tashi daraja saboda me saboda yi a gida daga kai tsakanin ka daga kai sai Allah sai Allah subhanahu wata'ala ne kusan abun da ake guduwa aiki a musulunci shine ana gudun riya kar ka zo ka bata aikin ka shi yasa kullum ake bada shawara wa wanda suke yin sallan tahajjud ma a masallatai ayi kokarin an zo da ayi sallan na a kashe lasifikan waje ya zama wani cikin masallaci ne kawai ake ji ba yadda da ai ku kuna sallan tahajjud muku hana wa'ansu bacci wani daidai lokacin da ake wannan sallar lokacin da shi kuma yake so ya baccinsa to in kun hana shi bacci ko a garin aikin lada kun zalunce shi kuna ganin Allah zai kyale ku Allah ba zai kyale ku ba saboda haka wani ba a lokacin da ya tashi ta sallan ba sai kun idar da taku wani kuma kafin ku yi taku zai yi tasa to kowa da lokacin da zai tashi amma dai cikin dare aka fi so a tashi a yi Allah ya sa mu dace da haka a wannan sura saboda alherin da yake cikinta duk wanda ya tsaya yana karanta ta dai gane darajanta kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ya ce inna anzalnahu fi lailatul qadri wa ma adraka ma lailatul qadri sai Allah ya ce lailatul qadri khairun min alf shahr daren lailatul qadri ta fi watannin duniya guda dubu tanazzalul mala'ikatu wa ruhu mala'iku suna sassaukowa har ma da mala'ika jibrilu a cikin su bi izinin rabbihim min kulli amr da izinin ubangijinsu na kowane al'amari a wannan dare ake tantance komai kun san dai gwamnati sukan yi bajar na shekara da a ce a shekara da a yi bajar da a yi kaza da a yi kaza da a yi kaza to sun ɗauko ne daga wurin Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala a wannan daren yake bajar ɗinsa da a yi bajar na shekara wani wanda ba zai kai wannan shekara ba da a tsara lokacinsa wani wanda zai samu haihuwa da a ce zai samu wani wanda zai arziki duk a lokacin ake wajen ɗin komai a wannan dare da haka in Allah ya sa mutum ya dace da wannan dare ya gama ainihin kaiwa labari shi sa Allah ya ce salamun hiya hatta matsala'il fajr wannan dare ya a duk wanda ya same shi wannan daren gaba ɗaya a wannan lokaci a cikin aminci ake muddin wannan dare ya bullo muddin ka dace da wannan dare to wannan dare a cikin aminci yake har sai lokacin da alhijiri ke tu kwace kun ga lokacin mai tsawo ne tun daga faduwar rana har ainihin hudowar alhijiri ya ku yan uwa ku yi kokari ku kirda don wannan dare a ainihin mutiri na goma na karshe na wannan na wannan wata na Ramadana mai albarka don ku koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance idan waɗannan kwanaki goma na ƙarshen watan Ramadana suka shiga sadda mi izara yakan ainihin tamke kwarjallansa ne wa aha ya laila kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yakan raya darensa ne wa ai qaza ahala kuma yakan tayar da iyalansa ne kamar yadda haka ya tabbata hadisi ingantacce annan bayan haka ya ku yan uwa ku yi kokari ku yawaita ayyuka na nagarta da takawa a cikin waɗannan kwanaki Ne daga sallolin nafila ne karatun ƙur'ani ne addu'o'i ne sadar da zumunta ne sadaka ne ga ainihin kwaɗire da miskine da mabukata da sauran ababuwa na alheri duk abin da mutum ya san aikin alheri ne ya dage yi domin yin aiki mai kyau a cikin waɗannan kwanaki to ya ci alheri sau dubu a sama da ainihin sauran kwanakin da ba waɗannan kwanaki ba amma mafi kalalan zikiri ko addu'an da ake a wannan dare Shi ne mutum ya rinka karanta wannan addu'a Allahumma innaka aqul tuhibbul afwa fa'fu anna dan na Aisha radiyallahu anha ta tambaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wani irin addu'a ne yake wanda ya kusantanta in yi a wannan dare sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya koyar ta yi ta wannan addu'a haka Allahumma innaka aqul tuhibbul afwa fa'fu anna ya Allah lalle kai mai afuwa ne kuma kana son afuwa ya Allah ka mana afuwa Allah ka mana rangwami ya Allah ka karbi dukan azumin mu ya Allah ka karbi tsayuwan daren mu ya Allah muna roƙonka ka bamu lafiya da zaman lafiya Allahumma aminna shi awqanina wa asli a'immatana wa wulata umurina waj'al qiyadatana shi man khafaka wattaqaka ya hadi ya salam وقوموا لصلاتكم يرحمكم الله